sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta a afirka akan mita da da biyu biyar zangon FM. Sai Alfa Radio da ke kuma su gana Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci yau ranar talatin ga watan Janairu na shekarar 2018. nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da farko ga kanin labarai. Ana sa ran shugaba Trump zai taba wasu batutuwa da dama yayin da zai gabatar da jawabinsa na halin da kasa ke ciki a daren yau talata za ku ji waɗannan batutuwa ne. Dakarun 'yan aware a Yaman sun yi wa fada shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya. sannan shugaban 'yan adawa raila odinga ya halarci wani taron da aka ratsar da shi a matsayin shugaban al'umma a kenya To a shirin namu na yanzu za ku ji hukumar 'yan sanda ta jihar Taraba ta ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwo a sarari. Za ku ji gwamnatin Najeriya ta damƙa wa gwamnatin Kamaru shugabannin 'yan awaren ƙasar ta Kamaru hasu 47. muna kuma ɗauke da rahoto na musamman dangane da irin darasin siyasa da muka gani bayan tara jijiyar wuya da wasiƙa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo wacce rubuta shugaba muhammadu buhari a satin da ya gabata ta yi bayan haka za ku ji shirin noma wanda sarfila hashim guma ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a daren yau talata ake sa ran shugaban amurka donald trump zai yi magana akan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jam'iyyun kasar da su haɗa kai a ɗauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa na kan halin da ƙasa ke ciki jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron haɗin gwiwar majalisun dokokin ƙasar na zuwa ne shekara guda bayan da trump ya hauka raga mulki har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwan rana kan kasafin kuɗi da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara wannan takaddama ta kai ga har aka rufe ma'aikatan gwamnati jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun ce shugaba trump zai yi magana kan batutuwan da suka shafi ayyukan yi da tattalin arziki da yi wa fannin haraji garan bawul da kuma kira ga 'yan majalisun dokoki da su amince da shirinsa na samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala tiriliyan ɗaya har ila yau ana hasashen zai magana kan batutuwan da suka shafi tsaron kasa da shirin mallakar makamin nukiliyan kore ta arewa da kuma samar da daidaito a fannin tsare-tsaren kasuwancin duniya kamar yadda yake al'adance a duk lokacin da shugaban kasa ya gabatar da jawabin kan halin da ƙasa ke ciki akan baiwa 'yan jam'iyyar democrat dama su ɗanyi takaitaccen bayani bayan ya kammala jawabin nasa dakarun 'yan aware a yemen sun yi wa fadar shugaban kasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke aden lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen larabawa fadawar birnin na adan a hannun dakarun 'yan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi da kuma a dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin yemen mai cin gashin kanta a shekarar 1990 aka haɗe tsoffin jihohin arewacin da kudancin da ke ƙasar ta yemen a ƙarƙashin tuta guda majalisar wucin gadi ta nemi hadi da ya kori gwamnatin firaminista ahmed obaid bin dagar zuwa ranar lahadi saboda ana zarginta da cin hanci da kuma mulkin kama karya Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce akalla mutane 36 suka rasa rayukansu a faɗan wanda ya faro daga ranar Lahadi. Duk da barazanar da aka mai ta cewa za a kama shi shugaban 'yan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya yi ƙememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Nairobi. dan shekaru 73 odinga ya sha albashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka rika shewa nuna goyon bayansa a yau talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira uhuru park madugun yan adawan yana ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben shugaban kasar da aka yi a watan agustan bara wanda hakan ya baiwa uhuru kenyatta nasara to amma kotun kolin kasar ta soke zaben a wani mataki da ta dauka mai cike da tarihi odinga da magoya sa sun kauracewa zaben ranar 26 ga watan Oktoba da aka sake suna masu nuna shakkun cewa ba za a yi musu adalci ba hakan ya baiwa shugaba kenyatta nasara cikin ruwan sanyi inda ya samu kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada aka kuma rantsar da shi a watan da ya biyo bayan zaben labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc Gwamnatin sojin kasar Thailand na ci gaba da fuskantar suka saboda ta jinkirta zaben gama gari da za a yi a nan gaba wanda shi ake sa ran zai maido da ƙasar kan turbar mulkin farar hula akalla koda na je kana yi ka ne. gwamnatin sojin wacce ake wa lakabi da national council for peace and order ko kuma ncpo a takaice ta kasance a kan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 2014 ta kuma shata jadawali akan yadda za a gudanar da zaɓe wanda ya kamata a yi a shekarar 2016 to amma firaministan ƙasar janar prayut chan ya saka watan nuwamba a matsayin lokacin da za a yi zaben lokacin daga baya kafin daga baya kuma ya majalisar dokokin ƙasar mai cike da sojoji ta mayar da zaben zuwa watan fabrairun shekarar 2019 yanzu haka ana ci gaba da nuna matsin lamba inda har jami'an diflomasiyan kasashen waje su ma suka ba da aron muryarsu wajen yin zanga-zangar nuna adawa haɗe da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasar ta thailand da kuma ɓangaren 'yan adawa a watan mayun shekarar 2014 sojojin kasar suka karba mulkin kasar bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zangar nuna kyamar zababbiyar gwamnatin firaminista yingluck shinwatra matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na yin watsi da shirin zaman sulhu da kungiyar taliban ya harzaka ƙungiyar mai da kayar baya yayin da malamai afghanistan ke ci gaba da kiran a kawo karshen matakin soji domin a shawo kan rikicin shi dai shugaba trump ya kawar da batun tattaunawa da 'yan ƙungiyar ta taliban ya kuma sha alwashin cewa sai ya gama da su yayin da ake ci gaba da samun karin hare-hare a kabul babban birnin kasar ta afghanistan waɗanda suka kashe ɗaruruwan mutane a yau talata mai magana da yawon shugaba ashraf gani ya ƙi fitowa fili ya nuna goyon bayan bayansa ga matakin na trump na ƙin tattaunawa da ƙungiyar ta taliban ta labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To kamar da kuka ji a farkon shirin hukumar 'yan sandan jihar Taraba sun ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwon sake a faɗin jihar ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz dauke da cikakken rahoton. a wani yanayi na ba sabon ba rundunar 'yan sandan jihar taraba ta ce ma za ta tabbatar da aiwatar da wannan sabon dokar hana kiwon da ke ci gaba da jace ce kuce a ciki da ma wajen jihar taraba wannan mako na zuwa ne yayin da wasu rahotanni ke cewa wasu jami'an tsaro tuni suka soma amfani da wannan dokar wajen tatsar makiyaya walau a mota ko kuma bishashe batun da magungiyan makiyaya ke cewa fa ba za ta saboyi bindiga a ruwa to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta david misal ta ce za ta sa ido wajen aiwatar da wannan doka kuma duk wanda aka kama yana kare dokar to fa da za a kama shi. Cewa doka idan an riga an yalwatar da doka ana misali ko doka ne wanda ta fito daga tarayya ko doka ne wanda tana cikin state ko doka ne wanda muna kiran shi bylaws wanda ke na local government duka doka idan an riga an sa hannu ta zama doka dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an sare doka. So mu musamman duk dokan da aka riga aka kafa kuma an bisa bisa da kaida doka ta zama tana aiki ba mu da wani abu da za mu yi banda mu tabbatar da cewa dokan da aka kafa ko daga ina ne in dai an kafa doka dole ne eh jami'an su tabbatar da cewa an sare dokan so mu wannan abin da muke yi shine mu tabbatar da cewa duk dokokin kasan nan wanda aka kafa gwamnati suka kafa mu tabbatar da cewa mun sare eh wai misali kamar wannan dokan hana kiyo doka ne da ana ta cece ce a kai kuma ana batu a kotu da sauransu ma taraba gashi kamar ana amfani da su yan sandan wajen aiwatar da dokar kore doka in dai doka ta ya ta zama doka dokan kasa da mun an ba mu cewa mu mu tsare dokan kasan nan mu tabbatar cewa an bi doka da oda so idan dai akwai dokan da aka kafa kuma an riga an sa hannu ya zama doka dole ne mu tabbatar da cewa aiki ne wanda ka sa hannu mu tabbatar da cewa an bi dokan nan sannan idan kana magana cewa magana tana kotu ko idan magana tana kotu ka san mu yan sanda duk hukuncin da kotu ta ta ta yanka idan ka rubuto mana dole mu bi doka mu da mutane dole mu bi doka duk lokacin da muka ga hukunci ta ku dole mu bi doka abin da zan iya gaya maka to sai dai koyan da ma aka soma aiwatar da wannan doka yanzu haka ma wasu kungiyoyin al'umma a jiya sun fara mai da martani barista Muhammad Bello Mustapha na kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concern Citizen Forum ya soki matakin soma aiwatar da dokar a wannan lokaci da ma kasar ke fama da tashi-tashi hankulan da ke nan saba da rikicin makiyaya da manoma farko tukuna dokar ba da ainihin mazauna domin ba dokar kwarai ba ya saba kundin tsarin mulkin najeriya da ya tanadar a ainihin gaba na hudu ainihin sashi na 36 har zuwa 41 ya tabbatar wa mutane cewar ainihin 'yan ƙasa suna da damar rayuwansu kuma su ci gaba da ainihin mu'amalarsu da kasuwancin su ba tare da tsangwama ba in dai har ba su taka dokan kasa ba to yau sai aka wa kuma suna da dama dan kasa na da daman ya tashi daga garin da yake ya garzaya zuwa wani gari wanda ba nashi ba don a kasa a kundin tsarin mulki duk dan kasa dan kasa ne zai iya zuwa ko ta ina kafin kosoma aiwatar da dokar sai da gwamnan jihar taraba a dare disan isyaku ya ko gana da manyan sarakunan jihar domin bayyana musu yadda za a gudanar da dokar da kuma rawar da ake son su masu taka to wai koya lamarin yake honorable emmanuel bello tsohon kwamishinan yara labarai ne a jihar taraba wanda yanzu ma ke cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yara labarai ya ce ai makauniyar fahimta kawai wasu ke ma wannan doka dokan ba ta ne ba da wani different mini ko wani damuwa eh, kuma doka ne da aka kafa so da yanzu shiga gonakin mutane ana so a hana wannan interaction domin fadar da ake samuwa domin mutane ne in su shiga gona wannan ita wannan dokan yanzu ta hana irin wannan tafiyan da za su ce shanu ana yawo da su duka ina dokan ta ce a a yi da so a wuri daya kuma haka san ba yau ma aka fara yin wannan abun ba ko tun da nan tarabin mu ba sai yau muke ake yi da su sani a gu daya ba you know a yi da so a yi da ake kira rai wato ko tun da ma ana yi da su a cikin roga ko kuma garki in ka je man bila? wato jambu kenan can fulani da suke gun ko tun da kafin ma a mu. ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. To sai mu tsallaka kasar Kamaru inda hukumar kasar ta bada sanarwar gwamnatin Najeriya ta miƙa mata shugabannin 'yan awaren kasar 47 ga Garba Awal dauke da ƙarin bayani. Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan Isa Cirinwa Bakari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yawunde na nuna godiyarsa ga kasar tarayyar Najeriya domin ta miƙa wa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru 'yan awaren Ingilishin kasar guda 47 waɗanda kasar Kamaru take neman su ruwa a jallo kuma su ne suke nema su raba kasar gida biyu kasancewar suna buƙatan a basu su domin har sun sanya wa ɓangaren nasu suna ambazonia kan haka ne tambayi alhaji dan asabe ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a ƙungiyar 'yan awaren ingilishin ƙasar ko suka ji da wannan al'amari akwai doka na da ko a majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane kamar haka wanda suke zaman jira a ƙasa da za a iya kama su a mayar da su a wannan kasan da aka koro su ko kuma da suka gudu don saboda waɗansu dalilu ba. Eh, akwai dokan Majalisar tinkin Duniya da yake kare su. Eto, eh magana dai tun da ma wancan eh, hira da muka yi da kai mun ce dama mu ba mu kai wannan matsayin din ba abin da muke tambayan gwamnati. Gwamnati ta bar abu ya tabarbare ya zo inda ya iso yanzu nan hakan nan. Tun da yanzu haka ita ma ta nuna cewa ba ta niyan a zauna a yi sulhu da mu ta ce mu yan adawa ne mu yan ta'adda kai mu yan ta'adda ne ba za ta iya zama ta ta yi sulhu da mu ba to mu za mu yi zama mu na yan ta'adda ko ba haka ba hmm. Yaƙi dai an san lokacin da take somawa ba san lokacin da take kariya ba. Alhaji Ibrahim mai yaƙi shi ma ɗan birnin Kumba ne a bangaren awaren Ingilishin kasar yace bai gaskanta magana da kakakin gwamnatin kasar ta Kamaru yayi ba su wannan baya ba su tsoro. Ai, mataki, ai, mu in hakan ma ya faru mu abu ne mai kyau a gurin mu. domin a yanzu ne tun da duniya ta riga ta san me ake ciki kuma dole kuma duniya kuma ta tsaya su san gayen abin da ake ciki gayen da eh, za ta fiye da abin ne tuntuni duniya sun magana sun ce inda akwai in dai abin da ku kira a zauna a yi magana a kai sun ki sun ce ba za su zauna ba yanzu suna neman dama duk yadda za a yi a muka wani tashin hankalin da na kaga ne da za a samu a dora mana a cewa mun ni kaza na ci gaba da tambayan ɗaya daga cikin shugabannin kwato hakkin bil'adama na ƙasar jamhuriyar kamaru malam musa usaini ko ya za a yi da waɗanda aka kamo ɗin Wato a gaskiya al'amari yana daga cikin ƙa'idodi na ƙasashe da ƙasa wanda ake kiran shi diplomatic relation cewa idan kuna da ƙa'ida da wani gari game da mutanen da suka yi ko ta'addanci ko suka yi a ca a cikin ƙasa ko wani abu gwamnati tana iya amfani da interpol domin a samu a dawo da mutane sai dai matsalolin da ake samu a mafi yawan ƙasashen afirka shine idan mutane sun zo wayannan abubuwan din ana wato keta hakki na ɗan adam ga ciki. To shi yasa yanzu da yake mutane su arba'in da bakwai ne yana da kyau a yi lissafi a duba ka'ida wane ne daga cikin su ne mutanen da suka kamata su zama mutanen gaskiya a yi musu shari'a ta gaskiya bisa ga adalcin kula da haƙƙin ɗan adam. Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Fadalla Muhammad Awal Garba. A kwanakin baya ne dai tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wasiƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda wasiƙar ta tada jijiyoyin wuya a tsakanin magoya baya da kuma 'yan adawa. To amma sai gashi su biyu shugabannin an gansu a bidiyo suna wasa da dariya a birnin Addis Ababa da ke Ethiopia. Nasiru Adamu El Hikaya ya yi mana tsokaci akan wannan batu. gaisawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin raha da tsohon shugaba Obasanjo a taron kungiyar Afirka Addis Ababa ta zama wani darasi da ke nuna ko a ciki akwai wani abu a fili dai tamkar ba komai a yanayin a yi siyasa ba da gaba ba. In za a tuna makon jiya wasikar da Obasanjo rubuta ga Buhari da bukatar sa kare nemi tazarci a tara ta zama babban abun muhawara a kafafen labaru da kuma zantawar mutane a majalisunsu daban-daban. Shin wannan na nuna gwamnatin Buhari ta ɗau shawarar Obasanjo ne ko wasu daga bayanan ko dai tana gujewa tsarin gwamnatocin baya ne na zama dutse hannu riga ga irin masu wannan ɗabi'ar in za a tuna mai taimaka shugaban ta fuskar labaru garba shehu ya ce obasanjo baya wakiltar ra'ayin dukkan 'yan najeriya idan allah ya kai mu lokacin da shugaba buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa za a yi wa jama'a bayani najeriya tana da girma ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana mutum miliyan 180 din nan ba zai yi ba ya faɗi ra'ayinsa mun ji shi kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi kuma na tabbatar muku shugaban Muhammadu Buhari baya fushi da kowa bai fushi da shugaba Obasanjo dattijan dan siyasa arewa maso gabas Alhaji Musa Yola ya yi sharhi kan wannan lamari to ai baka ga amsan da Buhari ma da ya bayar ai bai bada amsa mai zafi ba ai bai kamata nasu ka san mutum ku yi faɗa ba. ji wannan ya saba yi yana kallon kansa ba wani kamar um, shi a Najeriya. Kuma ba sani ba mutum ba zai zamani zai zamani wani ba. Shi Buhari nan in an ce wai tun taron jam'iyyu ne suka haɗu suka a yi lokacin CPC ma ya samu miliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai. Mu da muke mansa na faɗa maka a nan shekara biyu da suka na ce ko yake baya sai mun sai mun sai ya yi inda yana raye. Maganan yanzu da yake tsoho da kai dukan su ba wanda ya girme ni a cikin su na san su duka. Don haka ni ba na ɗaukan wani abu. Wannan ƙasa taimakon Allah ya taimake mu Allah Allah ya ba mu Buhari. Suleiman Hashim shine ya tattaki daga lagos zuwa Abuja a kafa don taya shugaba Buhari murnar lashe zaɓe. Shin me ra'ayinsa kan wannan muhawara? Obasanjo da Janar Muhammadu Buhari ina taso na gansu tare ne kuma kafin ma in yi wayo to ce kafin a haife ni suna tare. Abin da na fahimta shine ita siyasa da ma haka ta gada. Siyasa ba adawa ba ta kasancewa kuma idan kana mulki ba a ma hasada to ba za a samu cigaba don sai makiyinka ko amma hasada kafin ka gane cewa akwai wani in inda baraka ko inda za ka gyara to ni hakan ba komai bane na dauke shi har siyasa ce kuma mu ne muke ihu shi kuma idan kana da maki har makiyin ka ya fito ya nuna ma makiyin ka ne fili da fili ya fi makiyin da ba zai fito ya nuna ma cewa a ni ba makiyin ka bane kuma ya kasance a gindin ka zai wuya ya kaucewa hamayya mai zafi tsakanin 'yan siyasar Najeriya na jam'iyya mai mulki da adawa musamman ma don dandalin yanar gizo da kan ba da dama mutane su rika faɗar ra'ayinsu ba linzami. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja. najeriya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar afirka lamarin da kan janyo asarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi a yunkurin shawo kan rikicin wasu gwamnatocin jihohi a najeriya da suka hada da benue da taraba da ekiti suka ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili dokar da ta janyo cece kuce tsakanin 'yan ƙasar a can ƙasar jamhuriyar nijar ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya inda hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye danganin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen. To daga Nijar idan muka tsallake ƙasar Burkina Faso muka je ƙasar Ghana. A can ma rikici tsakanin Fulani makiya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin gaske. Inda har gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da 'yan sanda domin daƙila matsalar. har ta ba da umarnin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwonsu. Kan haka ne Fulani a Ghana ke kokawa kan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta kafa. Haka ne kuma ya sa wakilin murya Amurka a Ghana, Radwan Abbas, ya duba mana wannan lamari. Ƙungiyar Fulani a Ghana sun bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da ɗari biyar cikin garin Agugu da gundumar Sachirafran Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manema labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bari ne shugaban kungiyar Fulanin ya bayyana makasudin taron. Muna so mu nuna ma duk duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi zubar da mutunci da fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya baya muna son mu duniya mu nuna musu abin da ya faru sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani. Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji. Wani abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Mm. ba dabbobin nan da ke wurin nan ba na fulanawa ba akwai waɗanda suke kula da dabbobi na su ne makiyayan nan su sun zama abin waɗanda an doke su ne su yi aiki abin da muke zama kuma ba ko inan da zaka yawo ta sai da agogon nan ka duba makiya baka gan wurin da ba biyan tax kowane shekara duka muna biya muna da resisin kuma da zamu yi mu testify wannan shi ko alhaji halfa cewa yayi akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duk ke faruwan nan. ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman a kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector. Kuma issues nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping harkar da ke faruwa go media na represent abin kamar alien versus our Ghanaian community problem. Alhali ba haka ba. Malam Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan ya yi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina. Babu wani matsalan da ba iya a magance ta. Eh, saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin za ka kama suna son su yi amfani da diplomasiya ba wai ba mu yadda ko wani ba ka za a yi gwagwarmaya kamar kan da ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji ke yi shugabanni kuma sun fito sun ce a ah, su dai anyan diplomasiya za su yi aiki da to shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna eh, assurance da zan ba iyayenmu shine ina kyautata zato kama wannan matsala za magance ta domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'an 'yan gana mu da kanmu. Su dai makiyayan suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu hakanan, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanunsu diya. A shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumomin gane da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjarsu ta ɗaukar wannan zazzafin mataki wajen tunkara shawo kan matsalar makiyaya da manoma. Masu raro anan muke dasa aya a shirinmu na wannan makon, sai a kasance da murya Amurka a shirinmu na la'asar duk ranar Talata. yanzu a madadin Ridwan Abbas da ya taimaka wajen kawo muku shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla kafin mu je ga uh, ra'ayoyinku ga Usman Kabar Ortini ya shigo cikin uh, studio namu. Eh, Kabar menene yau zamu ji ayo Na kasa na tsarewa ina son ne yi magana game da wayek da ne ko yanda mutane ke kuka cewa kukan cewa tana da tsada ko farashi yayi yawa sai kuma suke cewa an yi neko domin su sauƙaƙa musu amma kuma abin fa <laughs> kunnen doki suke tafiya. To, to masha Allah. To kafin mu zo kan yau da goben bari mu kulle shirye-shirye namu yanzu ga ra'ayoyin masu sauraro. Sakon farko na Baffa Haruna Bajoga gane da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas mai gyara ba shi barna don haka ku gaya wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da sanata Rabi'u Musa Kwankwasa cewa su yi hattara kada rudin mabiya ya tarwatsa dangantakar da aka san su da ita tun tile-tile don haka gyara kayan ka ba zai taba zamowa sauke mu raba ba. Salam VOA Hausa jinya ziyarar da kwankwasa ya yi zuwa kano don kaucewa tashin hankali a tsakanin magoya bayan su wannan ya yi daidai don haka muke kira kwankwasa da ganduje ya kamata ku gaggauta sasanta junanku don kaucewa tashin hankali wanda zai iya ritsawa da 'ya'yan talakawa ba 'ya'yanku ba daga sade sa'idu daura sai sako na gaba ya ce salam voa hausa muna fatan taron da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ko sidiyawo ke yi wajen samar da kuɗi na bai ɗaya a tsakanin ƙasashen haƙon haƙunsu ta cimma ruwa daga alhaji umar foreba da adam a adam gashuwa to ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai. To a daren yau talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jam'iyyun kasar da su haɗa kai a ɗauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa na kan halin da ƙasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron haɗin gwiwa majalisun dokokin ƙasar na zuwa ne shekara guda bayan da shi Trump ɗin ya hau karagar mulki. mulki. har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwa rana kan kasafin kuɗin kasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna kananan yara dakarun yan aware a yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi kawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke aden lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen larabawa fadawar wannan birni na adin a hannun dakarun 'yan awaran shi karshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba abdurrabu mansur hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce a kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin yemen mai cin gashin kanta To masu sauraron mu nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can anjima jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Jory Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Malam Nelson ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.